الحمد لله جاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم ونعم المولى ونعم النصير وأشهد أن لا إله إلا الله قال في محكم كتابه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وأصلي وأسلم على القائل لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به وصلوات ربي وسلامه عليه ثم أما بعد فموضوع خطبتنا اليوم واجب الشباب معاشر الناس إن الشباب هم ساسة الأمة إن الشباب هم قادة المجتمع والشاب هو من تتراوح سنه بين الثامنة عشرة إلى الثلاثين وفي مثل هذا الموقف يكون في خطر شديد لذلك الله تبارك وتعالى بين لنا عن طريق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أن كل شاب وشابة مسؤولان في مثل هذه الأعمال لأن فيها الفتوة وفيها القوة ومعه الشهامة ويرى أنه يستطيع أن يفعل كل صغير وكبير وإن هو لم يرشده الله تبارك وتعالى ربما يذيع فيكون مصيره الهلاك لذلك من تتبع قصص القرآن سيجد بأن الله تبارك وتعالى كثيرا ما يذكر الفتى وكثيرا ما يذكر الفتيان لأن بهم إصلاح الأمم وإن بهم فساد الأمم معاشر الناس هناك الواجبات التي يتعتم على الشباب الامتساك بها الواجب الأول التمسك بالعقيدة الصحيحة لأن الله تبارك وتعالى بعث الرسل والنبيين لينقذوا الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت لذلك الله تبارك وتعالى ما من نبي بعث إلا وكانت دعوته منصبة على العقيدة الخالصة يقول الله تبارك وتعالى فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ويقول عز من قائل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وخير شاب نضرب بذلك مثلا هو بلال بن رباح رضي الله عنه الذي أخذه كفار مكة وصبوا عليه ألوان العذاب وضروب النكاة لما لأنه كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكانوا ينقلونه من ذات الميمنة إلى ذات المشأمة ومن ذات المقدمة إلى ذات المأخرة كانوا يستصلبون منه أن يمدح اللات والعزى ماذا كان يقول لهم إن لساني لا يطيق ذلك أحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إذا متى ما استمسك الشاب بالعقيدة الإسلامية الصحيحة والحنفية الصحاء لن يستطيع أي غوغاء أن يضله عن سواء السبيل ولكن متى من عرف الشاب ولم يعرف عن الإسلام شيئا سهل عليه الزيغ والضلال والانحراف كما نشاهد في كثير من الشباب لا يعرف شيئا عن الدين إلا التكاسل والتقاعس والتواكل والتفاني لذلك كثير منا قد انحرفوا عن سواء السبيل الواجب الثاني بعد التمسك بالعقيدة الصحيحة العلم والعمل لأن بالعلم والمال يبني الناس ملكهم لم يبن ملك على جهل وإقلال وأولى آية نزلت على المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق فمتى ما كان الإنسان عالما ومتى ما كان الإنسان عاملا سهل عليه كل شيء وقل اعملوا فسيرى الله أعمالكم ورسوله والمؤمنون هكذا يجب على الشاب أن يكون ذا علم وأن يكون ذا عمل وخير شاهد على هذا صحابي جليل زيد بن ثابت رضي الله عنه الذي جاءت به أمه إلى المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قائلة له يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من رجل أو امرأة في المدينة إلا وقد أتحفتك طفة ولا أجد شيئا أتحفك به إلا ابني هذا فخذه يا رسول الله ربما ينفعك وربما ينفع الله به الإسلام وحسن تفرسها فكان زيد بن ثابت رضي الله عنه كان من كتاب الوحي وكان زعيم جمع القرآن رضي الله عنه انظروا إلى العمل انظروا إلى العلم فأين شبابنا وأين كهولنا وأين شاباتنا وأين كهولاتنا فمتى ما كان الشاب عالما عاملا يستطيع بكل ذلك أن يميز بين الغاث وأن يميز بين السمين وأما إذا كان الشاب جهول ظلوما النفس لا يعرف عن العلم شيئا ولا يستطيع أن يكابد أو ينافح أو يناضل أو يصاول سهل عليه الزيغ والضلال فعلينا أن نتصفح التاريخ ونسأل التاريخ ماذا كان عليه أسلافنا ماذا قدموا لهذا الدين المبارك الذي لولاهم لما كنا مسلمين فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الواجب الثالث التحلي بالأخلاق الجميلة والخصال الحميدة هذا مصطفاكم صلى الله عليه وآله وسلم الذي زكى الله تبارك وتعالى لسانه قائلا لنا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوهى الله تبارك وتعالى زكى فؤاده فقال في حقه ما أفتمارونه على ما يرى وزكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى وزكاه كله صلى الله عليه وآله وسلم قائلا له وإنك لعلى خلق عظيم وفي الحديث إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق إذا متى ما كان شاب متحليا بالأخلاق السامية والخصال الرفيعة سوف يغير وضع المجتمع أما إذا كان ذا دربكة وإذا كان صاحب بهدلة لا يستطيع أن يقدم لمجتمعه شيئا كما شاهدنا التقدم والحضارة الإسلامية من أسلافنا الصالحين معاشر الأحباب هناك واجبات على عواتقنا وهناك واجبات على أكهالنا فيتحتم علينا أن نتصفح التاريخ وأن نسأل ماذا كان عليه أسلافنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا الواجب الرابع حماية المجتمع على الشاب أن يكون حاميا مجتمعه كما كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم كنت من اللاعبين هكذا ذكر القرآن مواقف إبراهيم عليه الصلاة والسلام كيف قام على قومه بالمرصاد يحب أن ينقذهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد وهكذا يقول الله تبارك وتعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يصنع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا طويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا والله تبارك وتعالى أثنى عليه كله قائلا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله عنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وأوحى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائلا له ثم أوحينا إليه أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إذا على الشاب أن يكون حاميا لمجتمعه لأن لا يمكن أن تكون الأمة قائمة على قدم الساق إلا بحياة الشباب وإلا بحياة الشبان ولكن إذا كان الشاب زائغا ضالا فاسدا مرجفا لا يستطيع أن يحمي مجتمعه ولن يستطيع أن يقدم لمجتمعه شيئا معاشر الأحباب إن على أواتقنا مسؤوليات جمة كبيرة عظيمة لا نستطيع إدراكها إلا بالتمسك بالدين الحنيف والتمسك بالعقيدة الصحيحة الواجب الخامس من الواجبات لا بد أن يكون شاب ذا اختراع ولا بد أن يكون ذا إنشائيات يكدح جهده ويكرس مجهوداته حتى ينتفع به أمته وإلا ما بال الشاب إذا كان لا يقدم لأمته شيئا تستفيد منه الأمة معاشر الأحباب ليس هناك أحداث ولا أغراض للدول الغربية إلا إضالة هؤلاء الشباب إلا تحريفهم عن سواء الصراط وكثير من الشباب كانوا ينخرطون إلى سلك هؤلاء الغرب ولكن متى ما استمسكنا بالكتاب والسنة سوف إذا يفرح المؤمنون بإذن الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم سأمضي وما بالموت عهر على الفتى إذا ما نوى خيرا وجاهد مسلما وواصى رجالا صالحين بنفسه وخالف مزبورا وجاهد مجرما فإن عشت لم أندم وإن مت لم ألم كفى بك ذلا أن تعيش وترغم البر لا يبلى الذنب لا ينسى الديان لا يموت اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم ثم أما بعد موضوع خطبة مؤيو شاب يرجى وتن شوال ألف دريه أربعين دبقوي wacce sai daidai da uku ga watan Afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida a wannan masallaci na jami'o abu obai da jarrah wanda ke kan titin bypass namdi azikiwe da ke cikin karamar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna najeriya wajibin matasa ya ku ‘yan uwa masu albarka lallai mu sani cewa al'umma ba za ta iya rayuwa ba al'umma ba za ta iya tsayuwa a akan ƙafafunta ba idan ba da matasanta ba su dai dattawa sukan taimaka wa matasa ne da shawarwari sukan ɗaura su a kan kyakkyawar gwadabe sukan nuna musu hanya ta daidai amma cika aiki isar da aiki ba kowa ke iya yin wannan ba in ba matasa ba ku koma ku kalli tarihin musulunci musulunci ya tsayu ne da gwagwarmaya da juriya da jajircewa da tsayuwa irin na matasa amma idan aka ce matasa sun sangarce sun lalace sun tambaɗe sun watse al'umma ba ta da wani al'amari wanda za ta ce ta kyakkyawa ne wanda take fuskantanta a rayuwarta ta gaba ya ku matasa lallai ku sani cewa akwai wajibi nauyi wanda yake yara ta yi a wuyanmu wanda yake ya kamata mu tsaya mu tsayu da shi domin Allah subhanahu wata'ala ya taimake ni ni ya taimake ka sannan ya taimaki al'umma bai kamata ainihin matashi ya kasance sangartacce ba mai tunani irin na ɗan tsako samu ka kidangi mai tunani irin ainihin na tsaka wane ne ya ajiye in samu in yi wuf da shi mai tunani irin na ɓera abinda ban ajiye ba har kullum tunani na ɗauka ya ku ƴan uwa masu albarka akwai ainihin abubuwa waɗanda suka ratayu da yawa akan wuyan matasa amma kaɗan daga cikinsu wajibi na farko wato shine ainihin riko da addinin musulunci lallai ku sani cewa su turawan yamma babu fa abin da suka sawa gaba idan ba lalatar da matasa ba saboda idan matasa suka lalace su dattawa shekaru ya ishe su rashin lafiya ma ya ishe su saboda duk mutumin da aka ce maka ya shekara hamsin idan ba ɗaiɗaiku ba ya zama ɗan ƙwaya menene ma'anan ƙwaya ba mamaki likita ya ɗaura shi akan wata ƙwaya ya ce kullum ka sha guda ɗaya sakamakon wata lalura da take damunsa saboda ganinsa ya yi rauni jinsa ya yi rauni ƙarfinsa ba irin na jiya da shekaran jiya ba amma matashi na tsaye matashi na dake sa cika aiki da aiwatar da shi ba wanda zai iya wannan in ba matasa ba don haka sai suka ga cewa mai za mu yi mu sangartar da matasan nan mu lalata su ya zanto ba su da wani tunani sai dai kawai sai irin abin da muka ba su ba za su iya kawo wa kansu abin da zai amfane su ba sai abin da muka tura masu ya ku ƴan uwa masu albarka a lokacin da matashi ya yi riko da addini babu wani bokolo wanda zai iya canza su daga kan aƙidarsa babu wanda zai iya kawar da shi daga kan wannan turba ta addinin musulunci ka koma kaga a lokacin da turawa suka shigo wannan ƙasa tarihi na nuna mana sun samu wasu irin ainihin mutane akwai wasu fulani da aka samu ana ta ƙoƙari ita ainihin wata baturiya tana ƙoƙarin sai ta raba su da addinin musulunci sai tana musu bayanin cewa lallai idan suka shiga ainihin christianity za su samu tagomashi za su samu kaza da kaza sai take cewa cikin abin da ya bata mamaki a wannan ƙasa tamu ta Najeriya sai suka ji fulanin nan kawai abin da suke magana bari su tashi su yi sallah in sun idar da sallah su shiga daji su gaba da kiwon dabbobinsu sai ta ce wannan al'amari ya nuna cewa turawan yamma sai sun yi aiki tukuru wurin kau da waɗannan mutane daga addininsu ya ku ’yan uwa masu albarka idan muna son mu buga misali dukkanin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abin da suka rayu a kai kenan sun yi riko da musulunci ba wani mutum mai tunanin ya canza ba wani mutum mai tunanin ya sauya kowa ya kafu a kansa kuma kowa fatansa ya kare akan wannan addini na musulunci aqida nagartacciya tsaftatatta wacce ta barrantu daga dukkanin ƙaryace-ƙaryace suka tabbata dodar akan addinin musulunci bilal ibn rabah radiyallahu an mutumin abasha ne Baƙin launi ne a lokacin da ya zo yana bauta a cikin garin makka babu irin ukuba da azaba wacce ba a gana masa ba ya kasance duk mutumin da ya taɓa zuwa hajji ko umra ya san irin zafin garin makka domin shelsol yakan kai arba'in da bakwai a cikin garin makka amma a cikin irin wannan rana akan ɗauki bila radiyallahu an inda suka ga rana ta zafafa sai a kai shi a shanya shi yadda ka san kayan wanki a ɗaura masa dutse idan aka ga cewa ranan ta yi dalam-dalam a sake ɗauko shi a kawo shi nan amma bai canza ba bai yi rauni ba bai taɓa tunanin ya canza ba sai da suka kai ga suna cewa da shi don Allah ka yabi lata da uzza sunan gumakan su ne ka yabe su domin yanzu ba kai ne kake shan wahala ba mu da muke jigilin ainihin ɗaukan ka daga wannan wuri zuwa wannan wurin mu ne muke wahala bilal ibn rabah radiyallahu an yace bakin nan nawa ba zai iya yaban wani gunki daga cikin gumakanku ba ya ci gaba da cewa Allah subhanahu wata'ala ɗaya yake kaɗaitacce ne bai haifa ba ba a haife shi ba dukkanin wani mai bukata wurinsa yake nema subhanahu ta'ala ina masu irin wannan aƙida a yau a cikin matasan mu a yanzu ya ku ƴan uwa masu albarka wajibin matashi na biyu daga cikin abin da ya zama dolanka ka tsayu a kansa wato shine ilimi da kuma ainihin aiki a lokacin da aka ce matashi ba shi da ilimi baya aiki zaka zama ainihin cima zaune za ka zama baka da amfani har gara ka mutu ma mutuwar ka ta fiye maka alkhairi domin da ilimi kake iya gane abu kyakkyawa da ilimi kake iya gane abu mummuna idan matasan mu a yau suna da karatu suna da aiki ya za a yi wani ɗan siyasa ya tura 'ya'yansa jamus ko faransa ko ingila ko kuma ma duk ƙasar da zai tura su suna karatu ya kawo kuɗaɗe da makamai ya ce ga ainihin makamai saboda shi yana neman kujerarsa ku ku je ku kashe wanda za ku kashe ku yi wa wanda za ku yi wa wanda za ku ma rashin mutunci wannan kuma na ƙwaya ne ku sha ku lalace ku watse ku tambaɗe amma idan da da ilimi sai su tambaye ta ina ‘ya'yanka suke ya kamata wannan aiki mu yi da ‘ya'yanka tare amma saboda babu ilimi an san gartar da su baka da ruwan famfo mai kyau baka da wutar lantarki tsayayya ba ka da asibitoci nuna lafiya wanda in abu ya tashi za ka ruga ka je ka nemi taimakon Allah ta asibitocin nan dukka waɗannan abubuwa babu an baka hakan nan yadda ka san igiyan shanya rana ta buge ka ruwa ya sauka a kanka ƙura ta ya lullube ka amma saboda babu ilimin da za ka gane irin waɗannan abubuwa shi kuma ba ta kai yake ba kujerarsa ya sa a gaba ko da za ka lalace ka watse bai dame shi ba shi dai in zai koma shi kenan ba kuma zai sake waiwayen ka ba sai shekara hudu ba kuma ya haifar da wannan ba rashin karatu ne da ikanci ne rashin gane yadda al'amura suke idan da matasan mu misali mun tsaya mun yi karatu babu yadda za a yi ‘yan tsirarin al'umma su dinga juya akalar mutane yadda aka karkata, a yi maka barazana da jami'an tsaro a kama ka, a ɗaure ka, a ci ka, duk wannan al'amari ya haifu ne sakamakon rashin karatu, in ka san haƙƙinka ka kuma tsaya kai aiki yadda ya kamata babu wani kare wanda zai zo ya maka barazana ko ya daga maka ya ya ku ƴan uwa masu albarka lallai mu tashi mu tsaya mu yi karatu mu yi karatu domin da karatu ne kake zama ɗan adam in babu karatu babu marabanka da dabba sannan babban misali da zamu buga shine Zaid ibn Sabit radiyallahu an ɗaya daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan bawan Allah mahaifiyarsa ta ɗauko sa ta ce ya Rasulallah alaihi salam babu wani mutum daga cikin mutanen Madina ko Makka a lokacin da kai hijira ce sai da ya baka tukuici ni ba ni da abin da zan baka amma ga ɗana shekarunsa bai wuce sha uku ba ya haddace wasu surori ne ba su wuce sha uku zuwa sha biyar ba amma ya iya rubutu ya Rasulallah ka riƙe shi alaihi salam wannan yaron yana da hazaƙa zai zaka ji daɗinsa sannan ina kyautata zaton insha Allahu zai amfani al'umma yanzu ka duba ka ga zaidun nan da aka kai shi wurin annabi alaihi salatu salam sai da ya zama na cewa yana ɗaya daga cikin masu rubutun wa'ayi radiyallahu an ba ma haka ba a lokacin da aka yi yunkurin haɗa shi shine aka naɗa a matsayin ciyaman na ad hoc committee wanda za su tattara alƙur'anin da kowa ke karanta shi a yau menene kai kai tunani a matsayinka na matashi me za ka kawo al'umma wanda za su ci gaba amma a lokacin da ya zamana baka da ilimi baka aiki sai dai tunaninka kawai a baka tunaninka a kawo kana faɗa da wani don bai bani ba wani ya ƙi taimake ni to zuciyarka ta mutu ka je ka nemi liman ka kwanta ka ce jama'a su taru a yi maka sallah kawai ka riga ka mutu ƴan uwa masu albarka daga cikin abin da yake wajaba akan wuyan mu na matasa wato shine ka kasance mai kyakkyawan ali mai kyakkyawan tabi'a kana tausayin na ƙasa kana mutunta na gaba sannan kana gaida wanda ya kamata ka gaida sannan kuma kana ainihin taimakon al'umma a cikin anguwa amma ba a ce baka da aiki ba sai sharri sai kitifi sai gunzugulu sai da fita ɗin mutumin da ya rayu a nan a haka zai lalace a kare a kuma watse a bambaɗe saboda babu abin da ya haifar mu da al'umma amma ka kasance mai kyakkyawan tabi'a mai kyakkyawan ali yanzu ku duba ku ga irin halin da wasu daga cikin matasanmu suke a yau yaro zai riƙe hannun yarinya wai da sunan ya waye ya ci gaba ba kunyar Allah subhanahu ta'ala ba kunyar dattawa duk abin da ya ga dama yake yi wannan ba tarbiyyar musulunci bane ba kuma tarbiyyar kakanninmu bane ina muka samu wannan tarbiyya wai ana tunanin wai an waye wai an ci gaba wai ana koyi da turawa su ma turawan da kansu irin wannan ta'asa ta ishe su idan da yadda za su yi su raba kansu da irin wannan ta'asa da za su yi don haka ya kamata mu tsaya mu gyara ga Anas dan Malik radiyallahu an wanda ya rayu a gidan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara goma yace Annabi alaihi wasallam ban taba yin wani abu yace dan me kai ba ban kuma taba barin sa ba yace dan me baka yi kaza ba saboda kyakkyawan ali kyakkyawan tabi'a kyakkyawan tarbiya wajibi na biyar daga cikin abin da ya wajaba akan matasa shine ya zama na cewa mai zaka yi ka ba ainihin al'ummar ka kariya a lokacin da kaga cewa an murkushe su an kai su irin wannan yanayi da ake ciki na rashin tsaro kai a firgice ni a dumauce kowa bai san yadda zai yi ba babu wani mutum mai banci da idanu guda biyu doba abin da ya faru a nan kagarko ranar lahadi mutane suna biki aka samu yan bindiga suka zo suka buɗe musu wuta sai da suka kashe mutum sha bakwai ka duba abin da ke faruwa a jos to wajibin matasa ne a duba a ga wai wannan rikicin daga ina ne yake faruwa Su wa suke hada wannan fitina kar ka tsaya ka kalli ainihin ni musulmi ne kai kirista ne a'a way out muke nema ya za a yi wannan fitina Allah ya kawo mana karshen ta saboda su yan bindigan nan in sun zo ba su kallon addinin ka ba su kallon ainihin wane ne kai ba su kallon yankin ka mutane ne wanda aka kitso fitina aka zo aka jefo cikin al'umma amma mun kasa ganewa sai a zo nan cikin musulmai a tasan ba musulmai sai mu ce kiristoci ne a faɗa cikin kiristoci sai su ce musulmai ne an haɗa mu rikici an hana mu zama lafiya mu matasa a lokacin da za mu tsaya mutum kari fitinan nan ko ma wane ne ke bayan tan Allah da sai mun ga bayansa amma mun kasa gane wannan fitina an zo su suna zaune suna rayuwarsu suna duya ƙasa yadda suka ga dama suna ainihin sun mai da mutane 'yan gudun hijira mai gida an raba shi da gidansa misali an tarwatsa iyalansa kamar yadda ya faru a katsina wani mutum ina jin ya ce kwanansa bakwai bai ma san yadda ɗansa guda ɗaya bai san inda yake ba su ma ba san inda yake ba in ba Allah bane ya taimake shi kuma shi kenan an kashe su an watsa kaga an mai da shi baya amma haka muke rayuwa haka aka sa ƙasan haka ake ta tafiya amma mun kasa ganewa ya ku ƴan uwa masu albarka sannan abu na ƙarshe ba dukan sake nan ba daga cikin abin da yake waje ba akan matashi dole tunanin kai zamana cewa wai me za ka yi har kullum ka zama mai amfani ga al'umma ba ka zama tima zaune ba ka zama mai zaman kashe wando babu abin da kake sai dai kana da tunanin kawai a kawo a baka ba haka ya kamata tunanin matashi ya dawo ba musulunci ya san aiki ya yi umarni da nema ya kuma ce a tsaya a nema don haka duk mutumin da kaga ya zauna ya iya tashi ya nema ya yi abin da ya kamata to ba mu san irin ainihin wane ne magabacin shi a cikin magabata ba ya ku ‘yan uwa masu albarka, mu koma ga Allah subhanahu ta'ala, ƙasa ta hauƙi ne babu wanda zai sauke ta akan abin da take in ba Allah ba subhanahu ta'ala. Allah muna tawassuli da aka ayyukan mu gaba ɗaya, abin da muke iyawa Allah ka huwace mana, wanda ba za mu iya ba Allah ka iya mana. Don mutumin da yake da hannu cikin jefa mutane cikin wannan hali na fitina, Allah ka jefa su cikin tsiya, ka ɗaura masa fitina. Karaya shi a wulakance Allah ka sa ƴaƴayensu su kasance su ne ajalinsu don mutumin da ya mai da mutane ƴan gudun hijira Allah ka mai da ƴaƴayensu yan gudun hijira Allah duk mutanen da suke da hannu wurin raba mutane da matsugunansu Allah ka raba yayansu da matsugunansu Allah karka amfanar da su da yayayansu Allah ka jefa su cikin fitina ka raya su cikin fitina ka sa su ƙare cikin tsiya duk mutumin da ya fitine mu Allah ka fitine shi wanda ya addabe mu Allah ka addabe shi wanda ya hura mana wuta Allah ka hura masa duk mutumin da aikinsa kisan mutane ne Allah ka ɗaura waɗanda za su yi ajalinsa mutumin da ya ɗaga makami a kanmu Allah ka sa ya zane ajalinsa ya Allah muna roƙonka waɗannan mutane da ka ɗaura a kanmu in masu shiriwa ne Allah ka shirye su in ba masu shiriwa ba ne Allah yadda ka shafe adawa da samudawa Allah ka shafe su ibadallah inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم